أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوم شا تقص دوة رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم جبوا إلى دريهدو دا أربعين دا الشدة كما شا شدة دوة أكو جبوا بي دا أشرين دا بيار domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba cikin littafin babban malaminmu al'allamatu Muhammad bin Sali al rahimahullah kuma littafinsa mai suna fawa'idu takwa min al-Qur'an al-Karim kuma wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya tabni Abi Sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu Wata ala ya taimake mu kafin mu ci gaba da karatu akwai abu biyu abu na farko a yi haƙuri da muryata ma ban san abin da ya same ta ba shi ya sa tun daga sallah ma na ji haka dai nake ta karatun <clears throat> ba ta fitowa da ya kamata ila za a yi ta jin tana gintsewa Allah shi kyauta abu na biyu muna wa junanmu ta'aziyyar rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na duniya الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله wannan babban malami jiya Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa bayan fama da jinya ta tsawon lokaci da ya yi wannan malami yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da falala a kanmu da yawa malamai ne waɗanda ba mu zauna mun yi karatu a gabansu ba kai tsaye amma dai malamanmu ne waɗanda suka karantar da mu kuma suka yi tasiri a rayuwanmu eh, duk da yana cikin malaman da da yawa ɗaliban ilimi wasu ba su san su ba amma malami ne ɗan baiwa wanda ya karatu na kai tsaye a wajen babban malamin hadisin wannan zamanin a محمد muhammad الدين الألباني رحمة rahmatullahi alaihi. ya tafi wajensa daga ƙasarsu ta masar su uku har mala albani ya wata magana a kansa yake cewa laqad sana halaka Malam lam yasnah li ka samu damar da ba wanda ya taɓa samun ta a wajena masa karatu daga shi sai shi malami ne cikin rayuwar shi akwai darussa da yawa da ya kamata a ɗiba dama irin wannan lokacin ne ya fi cancanta a faɗi falalar mutum lokacin da rayuwarsa ta cika domin mai rai ba a da tabbas kansa wanda za ka yabe shi yau ya ci gaba da rayuwa to yana iya yin wani abin da za ka kushe shi gobe wannan ita ce ka'ida amma idan mutum rayuwarsa ta ƙare to sai a faɗi falalarsa kuma ya cancanta ya zama abin koyi سيدنا عبد الله بن مسعود yana cewa ku yi ruku da abin da waɗanda suka rasu suka rasu a kansa na gari ƙarshen magana ya ce fa'innal hayya la umarnu lahu domin mai rai bai da tabbas ba a da tabbas a kansa kana iya saninsa yau gobe kuma ya canza wallahu alam Allah ya shirye mu yan boko darasi ne a rayuwarsa suna da darasi mai girma a rayuwarsa malami ne da ya taso tun daga ƙanƙantar rayuwarsa har ya yi jami'a ɗan boko ne zalla zalla mutanen masar eh, suna da tsari biyu akwai makarantun gwamnati wanda suke da tsari irin na turawa kuma masar tana da wata tana da wata sifa keɓantacciya domin ita ƙasashen turawa guda biyu suka mata mulkin mallaka faransa ta mata mulkin mallaka ingila ta mata mulkin mallaka shi yasa mutum zai ga hatta yarurrukan guda biyu suna da ƙarfi a ƙasar da turancin ingilishi da turancin faransanci haka suke tafiya kan kanka saboda duka waɗannan ƙasashen sun mallaki ƙasar mulkin mallaka to sai ya zama tsari biyu suke da su tsararruka biyu suke da su ko mutum ya zama ɗalibin boko ko kuma ya zama ɗan azahar. Azahar ita ce wata mu'assasa wata gidauniya ta ilimi wacce ta kafi shekaru masu ɗimbin yawa fiye da shekara dubu ɗaya wadda duk mutumin da aka ga ya fara ta to ana masa tsammanin ya ƙare a matsayin babban malamin addinin musulunci ko kuma wani babban alƙalin musulunci to sai shi Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa ɗayan ɓangaren aka sa shi ba a kai shi azhar ba azhar tsarinta kuma tun daga naziri take farawa har mutum ya zama farfesa mutum zai iya zama farfesa tun daga naziri har ya kai farfesa bai taɓa yin wata makaranta ba sai ita to sai shi Allah bai sa an sa shi azhar ba ya taso ya firamare ya sakandiri ya tafi jami'a da ya je jami'a ma sai ya karanta spanish language yaren spain turancin sifaniya wato andalus wadda tana cin ƙasashen turai wannan har ya ba shi dama ya tafi ƙasar eh, eh, ita spain din amma son addini ya shiga ransa da son karatun addini da ya je ga yadda ake gudanar da rayuwa a ƙasar tabarruji saban Allah sai kasa zama har sun ba shi aiki ya aiki a gidan rediyo ya rika karanta labarai na da yaren kan ɗin so daga wannan ya bashi ya sa shi dawo gida maka to tun lokacin yana zuwa yana jami'a su jami'a su jami'a ta aini shams tana na alkahira a cairo tsakiyar cairo to in ya taso yana zuwa wa'azin wannan babban malamin mai wa'azi hatsibi makaho wanda da yawa ɗaliban ilimi sun tasirantu da shi a shi abdulhamid kishk zai wuya mutum ya taso ya yana sha'awa addini da harshen larabci bai san a sheikh abdulhamid kishk ba Allah ya gafarta masa kwarakwaransa to shi ma yana cikin waɗanda suke zuwa su je su saurari hudubobinsa to daidai wannan lokacin kuma san ilimin hadisi ya fara shiga ransa ta hanyar littafan mala albani a shirin muhammad nasir bin albani in sun zo ya ce littafin farko da ya fara mallaka na a shirin muhammad nasir bin albani shine talhisu sifati salatin nabi talhisu sifati salatin nabi wanda kusan kusan za a ga duk wannan al'ada kowa ce zai wuya inda za ka tara masu karatu ka tambaye su ka ce musu wani littafi ya fara zuwa hannunsu na ashir muhammad nasir albani za su ce maka ko dai sifatu salatin nabi din asali ko kuma talhis nasa ya ji ya tarar da ana sai da littafai a bakin irin irin masu kasa littafan nan a bakin titi sai ya ga littafin sifatu salatin nabi sai ya ɗauka sai ya fara dubawa sai kawai sai ya ji bai taɓa karanta littafin da ya burge shi kamar shi ba shine sai ya tambayi kuɗin aka faɗa ya ji kuɗin gabaki ɗaya ma ya zai cinye mushi kudin shi da ake bashi shi na kashewa na sati guda ko fiye da haka ya tsaya ya shiru sai mai sai da littafin ya ce masa to in ba za ka iya siya ba ga talhisin ka siya to shine ya ba shi talhisi ya ce da ya je karanta talhisi sifatu salatin nabi sai ya fahimci da yawa sallolinmu da muke sallolin mutane da suke ba daidai suke ba to wannan ya sa shi ya fara bincike kan hadisi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da ɗaya daga cikin malamai shi abdurrahman al'azami wanda ya ta hakikin littafin al-muqi al'azami kai yana da malamin hadisi ne a masar ya fara karatu a wajensa to kafin wannan lokacin eh, yana jami'ar dai ya taɓa zuwa yana sauraron hudu ba kishk sai kishk ya ja wani hadisi shi kuma ya karanta malam ibn qayyim a cikin littafinsa al-manar al-munif fi sahihi wa da'if ya fa hadisi ya ma ce hadisin la asla shi kuma Sheikh Abdulhamid Kish Kadibi ne ba masanin hadisi ba ne mai hudu ba da yawa kuma masu wa'azi suna da wannan damuwa duk inda masu wa'azi suke da yawa za ga ba su cika tantance abubuwa ba to ne bayan an gama hudu ba juma'a a shek abdulhamid kishki yana da wata ɗabi'a sai ya zo ya zauna a kujera irin ɗabi'a su ta laraba aita ta zuwa ana gaisa da shi ana sumbantar goshinsa shi ma da ya zo a shek abu isa yana matashi sai ya zo ya gaisa da shi ya sumbance shi sai ce a sheikh min fadlikum zakartum hadisan fi khutbatikum وقد ضعفه ابن القيم سيتي في أي كتاب سيف السنة للتافة سي الشيخ سي الشيخ عبد الحميد كيشكي سيتي أخضع ابن القيم sai can sai kama hannunsa sai ce ya bunayya ta'allam qabla an ta'tari yace kai ɗana kafin ka zo ka ce za ka yi wa wani malami gyara ka je kai karatu to wannan yana cin abin da ya harzuka shi akan ya tashi ya je ya karatu ya ji wajen ashir mamna sun albani daga ƙasarsu zuwa ƙasar jordan har su uku yana da musa'alat da shi wannan darasi ne ga 'yan boko waɗanda suke zallar boko ba su karanta addini ƙarshe rayuwarsa kage yanzu ba wanda ya san shi ma ya karanta wannan yaren da ake ce mishi spanish language amma har ya rasu yana yana yana yana yin yara ya iya kayan boko baya hana karatun addini kenan wannan darasi ne eh, ni alaƙata da shi sani na da shi tun wajen shekara ta 1999 akwai wani aboki na da muka yi haya islamic da shi sai ya samu ya tafi azhar to dawowa shi hutu ta farko sai ya kamun wannan littafin ya riga na gaya gama haya islami da shekara ɗaya sau daga sai ya kamun wani kaset ɗinsa yi wata muhadara alaikum hadiyan ƙasida a ciki na ji sharhin hadisin hadisin sayyidina abdullah ibn amr al-as na san shi da ibada din nan sharhin da ban taɓa jin irin sa ba yi bayani akan haɗarin zakewa a cikin addini to tun daga nan na san shi na fara bincike a kansa har Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama na mallaki littafansa da yawa to ya yi rayuwa ta koya wa mutane tarbiyya a cikin abin da ya za ka koya a wajensa ka masa shaida shine koya wa mutane musamman ɗaliban ilimi da malamai yadda ake raddi in ka saba da wani ya za ka masa raddi cikin mutunci saɓanin fahimta baya baka dama ka ci mutuncin wanda ka saba da shi ka keta masa alfarma ka zazzage shi amma tsara addini daban cin mutuncin kuma wanda aka saba da shi a fahimta daban ya rubuta wani littafi a lokacin da Sheikh muhammad ghazali suka ɗaya daga cikin malaman azhar ya rubuta wani littafin da ya tayar da fitina a duniya as-sunnatu baina ahli al-hadith wa ahli al-fiqh ya rubuta wannan littafin ya kawo irin wannan halin da muke ciki ne yanzu da wasu suke magana kan khabarul wahid ko al-ahadithul Ahadi. to yana cikin waɗanda suka buɗe ƙofa ta wannan mas'ala a wannan littafin nasa da ya zama fitina al-sunnatu baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadith to ya masa raddi ya sa masa suna daliyatu samtil la'ali fi raddi ala shaykh Muhammad al-Ghazali zaka ga ladabi a cikin littafin da yadda ake raddi da adalci wannan ɗaya daga ciki kenan yana da hudud da yawa ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa daga cikin abin da Allah ya ba shi dama ya ba shi baiwarsa in zai yi tahridin hadisi ɗaya sai ya maka shafi talatin da hadisi ɗaya ke so ya ce maka ya inganta ko bai inganta ba yana da littafinsa alfatawul hadisiyya ko is'aful hadis is'aful hafiz bi fatawul hadis kafin ya rasu ina jin ya kai mujalladi bakwai to haka yake tsawaitawa haka wani littafinsa النافلة في الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة shi ma haka da sauran su waɗanda suke masu yawa waɗanda ya rubuta manya da ƙanana mutuwar malamai 'yan uwa musamman irin wannan malaman da muke musu shaida ba tsarkake su muke ba Allah ya fi mu sanin su amma dai cikin abin da ya bayyana a gare su na tsoron Allah da shiryar da mutane musiba ce musiba ce Allah ta'ala yana cewa awalam yaro anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab ko bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alayhim al-umr afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun daya a ra'ad daya anbiya'i to awalam yaro anna na'ti nan ardha nanqusuha min atrafiha shin ba su ganin yadda muke zakke wa ƙasa nanqusuha muna ta tauye ta min atrafiha ta jaffanta sayyiduna al-imam ibn abbas radiyallahu anhuma a ruwaito daga gare shi kamar yadda al-imam ibn jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa yace fassarar nanqusuha min atrafiha shine bi zahabi ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyariha shine kasar tawayyata ita ce malamai su ta rasuwa duk lokacin da aka ɗauke wani malami aka jijjige shi aka ɗauke shi to sai ka ga mai da kamar sa aiki in ka samu wani wanda ya hau kujerarsa yana da tsabagen ilimi sai ga bai da takawa irin tashi wannan magana ce ta gaskiya yanzu tun da mala abu gumi ya rasu muna da mai takawashi a cikin abin da ya bayyana ni dai ban gan shi ba in an fi malin ilimi amma ba a fi shi takawa ba abin da ya bayyana kenan in an fi shi ilimi ba a fi shi hangen nisa ba in an fi shi ilimi za ka ga ba a fi shi ikhlasi ba to haka za ka yi ta bi duk wani malami da aka ɗauke shi sai ka ga ba a mai da gurbinsa ba haka a mujahid rahmatullahi alaihi shi ma ce, bi zahabi ulama'iha malaman wannan al'ummar si ta mutuwa suna ta tafiya suna ta tafiya in malami ya rasu ba za ka ga an mai kamar sa ba wannan shine abin da Allah ya jarrabe mu da shi jiya Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi Allah ya gafarta masa ya rasu a ƙasar Katar saboda ya bar ƙasarsu su ta Masar tun lokacin rigingimin juyin mulki da aka yi na sisi da mursi tun lokacin da sisi shugaban kasar na yanzu ya karɓi mulki daga hannun shi wanda ya rasu muhammad mursi rahmatullahi alai tun daga wannan lokacin abubuwan kasar dai suka zama wani iri malamai da yawa sun ba kasar saboda abin da suke tsammanin zai iya biyo baya wanda shi a shi abu saƙal ne cikin abin da ya faru da shi har da ɗan shi ɗaya ma an kama shi yanzu yana gidan yara har tun a wancan lokaci amma to to shi ne koma ƙasar Qatar ina jin ba a mai sallah ba ma sai ɗan an jima za a masa sallah Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa akwai wasu usul na tarbiyya guda goma da yake da su duk da wasu ba nasa ba ne. amma dai ya ba su muhimmanci akwai wani lokaci can na fara sharhin su amma dai ban gama ba na sa musu qawaidul mabani fi sharhil al usul al asharati inda Sheikh Abi Ishaq al Huwaini wasu ka'idoji guda biyar na tarbiyya masu daɗi kuma masu ma'ana daga ciki su ne ya ce min ausayi audiyatil batil al fil afadi wannan ita ce ka'ida ta farko ƙa'ida ta biyu da'ma ya sabiƙo ilal ƙulubi in karu wa in kana inda ta ce zaru ƙa'ida ta uku tarku li'tirazi alal akabiri mahmudun wa kasratul mira'i yurisul sudud ƙa'ida ta hudu من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرأ الخسران بتصدع ملاذه قائدة تبيا تنقب عن الخصومة حظ نفسك وقهر هواك بإنصات خصمك قائدة تشد من لم يخلع عنه رداء الكبر ظل جاهلا من مهده إلى القبر قائدة بقي طالب العلم بلا وقار كمبتغ في الماء جذوة نار قائدة تعتقد حسن العهد من الإيمان والوفاء والود له ركنان تترى من لزم التواضع والانكسار فتح له بذاك وطار كل مطار تقوم ليس حمل أثقل من البر فمن برق فقد أوثقك ومن جفاق فقد أطلقك ومن نوم اصول guda goma nashi yana ɗaukarsa a matsayin usulun su ne su na tarbiyya in mutum ya fahimce su to da izinin Allah zai zama mai tarbiyya mai kamun kai to Allah gafarta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ayyukan alkhairi da ya masu ɗimbin yawa na littafai wasu ya fara rubuta su bai gama ba tsakanin tahriji da tahqiqi da tasnishi wasu littafan nasa ne wasu kuma na magabata ya ɗauka ya musu ta haƙiƙi Allah ya gafarta mata Allah ya haɗa shi da masoyinmu masoyin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sallam, ya ji ƙansa abin da ya bari kuma a bayansa Allah maɗaukacin sarki ya kula da su mu kuma Allah ya cika ya samu cika da imani ya rasu shekarun shi ashirin abin nan sittin da tara sittin da tara daga cin darussan da za ka ɗauka a rayuwarsa ita ce kai amfani da damarka shi shekarun nan 69 da ya kusan rabi dubbe da lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani tun da ya yi wajen shekara kusan goma sha da koda ba bai da koda shi ba ta da lafiya duka biyu yana rayuwa ne a kan dialysis shekaru goma sha kusan dialysis har dialysis ɗinsu ba irin namu ba ne mu ana yin da dialysis aka yi ɗaya biyu sai mutuwa wani Allah shi kyauta Allah ya tsara kowa daga irin waɗannan fitinan amma shi ya daɗe kan dialysis yake rayuwa Shi ne wankin ƙoda. ƙwarai da gaske kusan tun kafin ya koma ƙasar Qatar ina jin an fara masa sannan kuma ya koma aka ci gaba da yi mishi A ya rasa kafarsa ɗaya kuma kafin ya rasu an cire an yanke masa kafa kaga musibin suna da yawa so daga an daɗe ana fa amma bai hana shi kuma ya ci gaba da ayyukan addini ba kuma sannan lokacin da kake da dama kai amfani da ita lokacin da Allah ya baka dama ya ara maka yi amfani da ita baka san yadda rayuwarka za ta ƙare ba ko kai tsawon rayuwa amma cikin ba a so ba yadda ake so ba ko kuma Allah ya sa ba za ma kai tsawon rayuwar ba amma me kai a cikin waɗannan lokutan da Allah ya baka aro kafin su ƙare daga cikin kalmominsa waɗanda suke masu ban sha'awa ya riƙa yi wa ɗaliban ilimi wasiya cewa su kara malamansu shi ba daidai ba ne ɗaliban ilimi su ban malamansu ana cin mutuncinsu shi ya kamata su yi difa'i ga malamansu kwarai da gaske ɗaliban ilimi bai kamata su bari ana cin mutuncin malamai ba wani zuwan ma har da su ake haɗuwa a cin mutuncin wani ma ka yana da falala a kan wani ko ɗalibin shi ne shi amma sai koma gefe yana faɗa da shi tsakanin mutum wannan Allah kusan tsine mai albarka ai ka zo kana faɗa da malaminka. ka kowane irin abu malamin ka ya shiga na kuskure ai ba abun faɗa tun tunda yana da falala a kanka. to wannan kenan sannan daga ciki ya rika wasiya cewa masu dukiya ba waɗanda suka fi cancanta su taimaka ma fiye da ɗaliban ilimi shi su ne suka tsaya muku suke hurrasul aqida sun ba da rayuwarsu don addini to dan ne ku kuma ba za ku tsare musu rayuwarsu ba wannan magana shi tana ya yawaita faɗin ta da yawa shi da yawa cikin masu dukiya ba waɗanda suka fi rowa kamar ɗaliban addini na sha faɗin wannan in ce wani wani mai dukiya ne zai zo musamman